بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترك وطن محرم hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha tara ga watan satumba shekara ta dubu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin aƙidatu salaf a sabul hadis wanda babban malami a sheikh rabi'u bin hadi umair al madakali ya yi wa sharhi da kuma ainihin takariji a yau za mu tashi shafi na 268 na'am Bismillahi الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحاكم ما دام في دائرة الإسلام wato shi shugaba matuƙar ya dawwama a cikin da'ira ta musulunci tajibu da'atuhu fi ta'atillahi wa la ba'd lahu fi ma'siyatillah yana wajaba ai masa biyayya a cikin bin Allah amma ba a biyayya a gare shi a wajen saban Allah ina fata yan sun gane wannan shugaba in yana cikin da'ira ta musulunci in dai yi umarni da abu na da'a ga Allah kamar shugaba ya ce a fito jihadi ko shugaba ya ce mata su sa hijabi ko shugaba ya ce a daina fita tsirara kaga duk nan gaba ɗaya ai al'amura ne da suke da alaƙa da biyayya ga Allah subhanahu wataala haka ne ko to anan wajen za a yi masa da'a saboda ka'idar nan na inna madda'a fil ma'ruf wala da'a lahu fi ma'asiyatillah babu biyayya a gare shi a wajen saban Allah idan shugaba wato musulmi ya zo ya ce mu yi zina ko mu sha giya ko mu su fito tsirara to irin wannan za mu ce mai ba za mu yi masa biyayya ba saboda ya yi umarni da saban Allah an gano wannan to yanzu in an ce ba za a yi wa shugaba biyayya ba to yana hukunta yin tawaye gare shi rashin yin biyayya daban sannan matsalar tawaye mai daban shugaba ya ce mu sha giya sai mu ce me yasa za mu sha giya sai ce kawai ni ne a matsayina na shugaba na ce ku sha giya na san haramun ne sai mu ce o oh, ka san haramun ne to gaskiya ba za mu sha ba an gane wannan ko to sai shugaba ya ce ku sha giya sai muka me yasa zaka ce mu sha giya a matsayin ka na shugaba sai ce shan giya halal ne ku sha giya wannan shugaba ya zama kafiri don wannan shugaba ya shiga gonan Allah subhanahu wata'ala ko to yanzu a cikin wayannan shugabanni guda biyu wanne ne ake wa tawaye wannan na ƙarshe wannan na ko wannan wanda yake shan giya halal amma wanda yake ainihin shan giya haramun ne amma ku sha wannan ba za mu sha giya ba amma ba za mu mai tawaye ba an gane ku na'am tara ahlul hadith hadha manhajuhum wato ahlul hadith suna ganin cewa wannan shine manhajin su tara eh? tara ahlul hadith eh yan wato yan ahlul hadith suna ganin cewa ah, kana ganin cewa ahlul hadith wannan shine manhajin su لا نضيع أحدا في معصية الله كائنا من كان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتترى أهل الحديث أي يرى أهل الحديث muta malaman hadisi suna ganin mutanen hadisi ahlus sunna suna ganin cewa wannan shine manhajin su mai manhajin la nudi'u ahadan fi ma'siyatillah ba ma yin da'a ga wani a cikin saban Allah ka'inan man kana kowane ne shi an gane ko kowane ne shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law ya amurka sahabi bima yasla da a ce sahabi zai umurce ka da saban Allah kada kai masa da'a kuma ji wannan sahabi yace kai saban Allah kaka mishi da'a na'am hatta inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha jayshan har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da sojoji wa amara alaihim rajulan sai ya shugabantar da wani mutum a gare su fa auqada naran wa qal sai mutumin nan ya kunna wuta da annabi ya shugabantar da wani mutum to suna nan a cikin daji sai wannan bawan Allah sai ya kunna wuta wa qala udkhuluha sai ce musu ku shiga cikin wuta din fara da nasin an yi da sai mutane suna so su shiga wuta tunda annabi ya ce wannan bawan Allah da na nada muku sai yi masa biyayya to da yake su shiga wuta sai suna so su ga wutan wa qala al-akharun sai wasu suka ce inna qad fararna minha lalle mu mun gudu daga gare ta an fahimci wannan ai eh. suka ce lalle mu fa mun gudu ne daga wuta hmm. me yasa muka musulunta ai mun musulunta ne saboda gudun wuta hmm. to kuma gashi yanzu kai din nan ka zo ka ce mu shiga wuta an gudu ba tsira ba na yi. Eh. saboda aka suka ce gaskiya ba za mu shiga wuta ba suka ce masa fa zikira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ambaci wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala lil ladina aradu an yadkhuluha to sai annabi ya gaya ma wayannan da suka yi nufin su shiga cikin wutar law dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yawm qiyamah yace da kun shiga wannan wuta da ba za ku gushe ba cikin ta har ran tashin kiyama kenan da kun dawwama a cikin wannan wuta tashin kiyama da kun shiga an gano wannan to wannan babu shubha idan ya zama to shugaba ya zo ce ka shiga wuta sai ka shiga wuta sai kuma aka ce za ka shiga wuta ba za ka gushe ba cikin wuta har tashin kiyama kenan wanda shugaba ya ce mai ya shiga wuta sai ya shiga wutan da biyayyen shugaba ya kafirta tambaya da yi to in bai kafirta ba yaya annabi ya ce lan tazalu fiha ila yawmil kiyama. da kun shige ka da ba ku gushe ba cikin ta har tashin kiyama kenan da kun dawama cikin ta hammi me har tashin kiyama to yaya kenan da ce nan cikin ta har abada zalufiya da ba ku gushe ba a cikin ta har tashin kiyama kenan za ku dawama a cikin wuta har tashin kiyama a cikin wata ruwaya kawai lazi nafsi biyadihi law dakaltumuha ma karashtum minha abadan inna matsa'a fil ma'ruf yace na rantse da Allah wanda raina nake hannunsa da kun shiga wannan wuta da ba za ku fito daga wannan wuta ba har abada saboda inna matsa'a fil ma'ruf saboda da'a ana yin shi ne inda ya dace da shari'a saka kun yi da'a inda bai dace da shari'a ba shin menene dalilin da yasa aka ce wa'annan bayan Allah za su shiga wuta kuma su dawo a cikin wutan har abada saboda me ya za su yi su da a cikin wutan har abada in mutum ya yi ɗan akan sabon Allah sai da wama, ko da a zuciyar shi ya san cewa ba halal ne? wato dalili a nan wajen Allahu a'lam abin ke faruwa su wayannan bayan Allah da aka sa shiga wuta kamar sun halatta abin da suna ganin daidai ne kun yanzu wannan yi? saboda a cikin wata ruwaya ma ai an nan samu jayayya wa'annan suna cewa mu ba za mu shiga ba suka ce abin da ya sa ainihin muka musulunta suka ce mun musulunta ne don gudun wutar jahannama to ba zai yiwu mu shiga wannan wuta ba sai manzo Allah ya mana umarni sun wa'annan suka ce kawai ai dole ne a bishi shi shugaba ne kawai to kaga zai iya yiwuwa saboda halatta haram an gane baya halatta a mai biyayya su kuma sun ce ya halatta to idan ya zama to a cikin zuciyarsu sun halarta yi wa shugaba biyayya shugaba irin wannan shugaba mai zaben Allah to anan sun halatta haram wanda ya halatta haram ya zama kafiri an gane wannan ko to kaga shi manzo Allah kenan da yake nuna musu wannan shugaba da ya ba ku ubanni haramun ne abin da yayi haramun ne yazo ya ce ku shiga wuta to ku kuma da kuka ce kenan za ku za ku shiga wutan kenan kun yarda da abin kenan kuna ganin daidai ne har cikin zuciyarku kun halatta abin tunda har kun halatta abin cikin zuciya kun yi ridda tunda kun yi ridda in kun shiga wuta ba ku ba fita daga cikin shi kun fahimci wannan eh. so haka wannan yana da matsar muhimmanci a fahimta ba zai yi kawai dan kayi biyayya ga mutum akan saban Allah ka shiga wuta ba hmm. yanzu mutum ya ce ma ka sha giya sai ka sha ka zama kafiri ah. ko ya ce ma ka je filma ka kalli batsa blue film sai ka kalla ka zama kafiri ah. amma idan zuciyanka ta halatta hakan tana ganin daidai ne a nan ne mai a nan ne kafirci ya zo kun gane to shine na'am lil للآخرين qawlan hasana kuma ya gaya ma sauran ya gaya ma sauran magana mai kyau su waye sauran su ne waɗanda suka ƙi yin biyayya wa eh. qala yake cewa la ba'da fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf yawa ba a da'a cikin saban Allah kawai ana da'a ne in ya dace da shari'a kun ji wannan ko ana da'a ne fil ma'ruf idan ya dace da shari'a eh fa hada sahabiyyu la yudiyu fi to ai mutumin nan da ya kunna wuta ko ya kunna wuta ya ce a shiga wuta menene shi sahabi ne shi hmm. shin za mu mai biyayya a cikin saban Allah la duk da sahabi ne tunda umarnin shi ya saba ma shari'a ba za mu mai biyayya ba hmm. eh walwalidani amara Allah tabaraka wa ta'ala bidirrihima sannan kuma iyaye Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da ayi musu biyayya walau kana kafirai ko da iyayen nan sun zama kafirai ko da iyayen kafirai ne Allah ya ce mu musu biyayya musu alkhairi ko mu kyautata musu lakin la ma ajalahum fi ma'asiyatillah sai dai babu da'a a gare su wajen saban Allah ويجاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما wato idan suka yi jayayya da kai akan ka yi shirka da ni abin da baka da ilimi a kansa kada ka yi musu biyayya su iyaye wa sahibu ma fi duniya ma'rufa ka aboce su a duniya da ainihin alkhairi su iyaye ka aboce su a duniya da alkhairi ka ta musu an gane wannan ko amara bi musahabatihima Amara amaraka bi musahabatihima bil ma'ruf Allah ya umurce ka da ka abuci iyayenka kamar yadda ya dace da shari'a lakin fi muwasatillahi la sai dai a wajen saban Allah fa la a wajen saban Allah idan iyaye suka ce zo ka sha giya zo ka yi cata zo ka yi zina an gane sai ka ce la baya halatta ba zan yi ba an gane sai ka ba su hakuri ka ki na'am fal hakimu idza idza amaraka bi ma'siyatillah wato shugaba mai mulki idan ya umurce ka da saban Allah wa qala laka uqbil fulanan masalan yace maka kashe wane ga misali ka kashe wane khudh mala fulan ka karbi dukiyan wane ila zuwa dai karshe la yajuzu laka an tudi'ahu baya halatta a gare ka kai masa mai kai masa da'a kun lura hmm. shugaba ne yace maka kashe wane ka kwace dukiyan wane to baya halatta a gare ka ka yi da'a a gare shi shi wannan abin nan to kenan me za mu ce ga tsarin sojoji obey before command or eh. before complain go obey before complain shugaban ka zai ce ma ka harbuwa ne idan shugaban ka ya ce ka harbuwa ne wato kada ka tsaya wani jayayya sai ka harbe shi suna bayan ka harba wannan wanan sai daga baya sai kai complain wai laifin me yayi ka aka ce harbe shi sai ce ka ba laifin da ya ganin dama na kawai shi harbe shi to ya hukuncin wannan ma gane shari'a obey before complain idan shugaba ya ce ka kashe wani ka fara kashe shi tukuna sannan daga bayan sai ka tambayi laifin me yayi irin wannan ya saba ma shari'a hmm. an gane idan shugaba ya ce ka kashe wani ka san wannan ba shi da laifi to baya halatta kai masa biyayya wajen wannan kisa din an gane kenan idan za mu tarbiyyantar da sojoji a mahanga na musulunci akwai tarbiyya na musulunci sojojinmu za mu ce idan muka ba ku umarni in dai umarnin ba daidai ba ne kar ku yi biyayya an gane wani ko idan har soja ya yi biyayya ya kashe wani wanda ba tare da ya yi laifi ba nan gaba shi ma za a kama shi a yanke mai hukuncin kisa in an samu iko a kan shi an gane wannan ko to wannan shi ne ya halatta gare ka kai biyayya gare shi saboda annabi ya ce mai la ba'd li babu biyayya ga abokin halitta a wajen saba ma Allah ba a biyayya kowaye shi wa huwa makhluqun mithluk shi wannan shugaba halitta ne shi misalin ka ko ba ka ba shugaban nan halitta ne yanda kai ma Allah ya halice ka ne shi ma shugaban Allah ya halice shi ne amarahu Allah subhanahu wa ta'ala alayka Allah subhanahu wa ta'ala ya shugabantar da wannan shugaba a gare ka wa amaraka an tudi'ahu fi ta'atillah kuma ya umurce ka kai masa da'a idan yayi da'a ga Allah shikenan kawai idan in ko haka ne ta'atu hadha al-amir tarji'u ila ba'ati rasul wa ila ba'ati Allah azza wato in haka ne kuwa ɗa'a ga wannan shugaba yana komawa zuwa ga ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi da kuma da'a ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fa idza amaraka bis salati waz zakati wal hajj was sawm wal jihad wa umuri min ma'atillah idan shugaba ya umurce ka da sallah ya umurce ka da zakka ya umurce ka da aikin haji ya umurce ka da azumi ya umurce ka da jihadi da wasu al'amura daga cikin da'a ga Allah nan zaka mai da'a ko baka ba limaza me da'a لأن هذا من طاعة الله عز وجل saboda lalle wannan yana daga cikin da'a zuwa ga biyayya ga Allah azza wajal amma idza amaraka bi ma'asiyatin amma idan shugaba ya umurce ka da saban Allah fa hada laysa min ta'ati Allah azza wajal to wannan ba shi daga cikin da'a zuwa ga Allah azza wajal bal hada min ma'asiyati Allah kai wannan yana daga cikin saban Allah wala tadiyu kada kai masa biyayya ma'anar wannan ma'anar ma'anar hadisin ista'zanuhu fi qitalihim wato sun nemi izinin sa a wajen yaƙan sa yaƙan su sun sahabbai ko wato sahabbai na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sun nemi izinin manzon Allah cewa annabi ya ba su izinin su yaƙi shugabanni azzalumai shugabanni azzalumai shugabanni wanda suke babakere da dukiyar jama'a shugabanni wanda suke wasa da sallah an gane ko suka nemi izinin manzon Allah cewa ya ba su izini su yaƙi wannan shugabanni yani qitalul hukami zalama wato ma'ana yaƙan shugabanni zalimai. fa aba alaihi salatu wassalam sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sai ya yarda hmm. sahabbai sun ce ma annabi ka ba mu dama idan ya rasulullah idan wasu shugabanni suka zo suna zaluntar mu suna kwace mana dukiya suna kaza suna kaza annabi ya ce ku yi haƙuri su kuma suka ce ya rasulullah afala nunabizuhum bi sayf shin ba za mu yi fito na fito da su da takobi ba mu yaƙe su annabi ya hana na'am fa an ummi salama radiyallahu anha an karbo daga ummu salma Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce satakunu umara'u fatarikuna wa tunjiru da sannu za a samu su shugabanni shugabannin nan fa ta'rifuna wa kirun za ku san wasu abubuwa masu kyau game da su sannan kuma za ku kyamaci wasu abubuwa daga gare su shugabanni ne wanda akwai abin da za ku yi sha'awa game da su kuma akwai abin da za ku yi inkari game da su an gane ku? suna da wasu abubuwa marasa kyau wanda ba zai ba ku sha'awa ba faman arafa bari'a wa man ankara salima sai annabi ce duk wanda ya san abu mai kyau ya gano abu mai kyau game da shugabanni ya yi farin ciki kuma ya yi inkarin abu mara kyau ya kubuta walakin marabe wa ba. sai da inda gizo ke saka shine mutumin da ya yarda kuma ya yi biyayya kuma inda ai mutumin da ya zo ya yarda duk abin da shugaban ke aikatawa na kusa kusai sai ya yarda kuma ya yi biyayya ga wannan eh? shugaban yana zina ko shugaban yana kaza yana cin riba kuma ya zo ya yi biyayya ga shugaban wajen cin riba shugaban yana faɗa da hijabi shi ma ya zo ya yarda ya yi biyayya ga shugaban wajen yaƙi da hijabi aka ba shi umarni in ya ga mata sun sa hijabi ya je ya musu bulala ba a san a gama kai ba a san mace ta sa gele ba a yarda da wannan ba ana so mata ne su sa sai shi wannan bawan Allah sai ya jagoranci musulmi ne shi amma ya jagoranci dukan mata masu hijabi ya jagoranci yaƙi da mutane masu barin gemu dole ne a matsayinka na musulmi in kamar gemu a hukunta ka a maka bulala to irin wannan kaga ya yarda kuma ya yi biyayya wannan shine mai laifi amma mutumin da ya zo ya ga an aikata sai ya inkari ko kuma ya kyamaci wannan abin a cikin zuciyarsa kaga wannan mutumin ya kubuta ko shi wannan rabiya wa taba'a eh. ya yarda kuma ya yi biyayya Eh. qalu afala nuqatiluhum sai sahabbai ta ce to wayannan shugabanni ya rasulullah wayanda suke da miyagun ainihin dabi'u shin ba za mu yaƙe su ba kawai a ɗauki makami a yaƙe su ma ya rasulullah qala la ma sallu sai annabi ce la kaku yaƙe su matuƙar suna sallah hmm. kaku yaƙe su matakar ba su yarda ba وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر sannan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi a kitabul imara sannan annabi ya faɗa cikin wani hadisi daban addu ilaihim haqqahum wa sallallahu alladhi lahum yawa irin wayannan shugabanni wanda suke aikata kurakurai suke aikata saban Allah da ta'addanci amma kuma musulmi ne su sai annabi ya ce ilaihim wato ku ba su haƙoƙinsu wa salullaha allazi lakum ku roƙi Allah abin da yake naku an gane ko addu ilaihim haqqahum wa salullaha allazi lakum ku ba su haƙƙinsu ku tambi Allah haƙƙinku me ake nufi da wannan abin da ake nufi da wannan shugabanni irin wa'annan masu saban Allah din wato in suka ce ku yi jihadi ku yi in suka ce in suka wakilta ku karɓo zakka shi ku amsu in suka ce ku sa ido ku tabbatar mata suna sanya hijabi ku aikata wannan abu an gane duk wani abu wanda ya shafi haƙƙin gabanin, suka nemi ku yi wani abu mai kyau shine haƙƙin su ku ba su haƙƙin su an gane wannan ko to amma idan ya zama to sun shiga haƙƙin ku ba ya zama to ba sa ba ki ba sa ba ku haƙƙin ku suna danne muku albashi sannan kuma suna hana ku hakkin ku na baitul mali suna cinye muku dukiya to irin wannan yanzu ya za ku yi ha kamar irin shugabanni da yawa daga cikin shugabanni da muka yi na Najeriya ko akwai shugabanni da yawa wanda mutum ɗaya zai kwashe dukiya wanda mutane miliyoyi za su amfana da shi to irin wannan yanzu ya kamata mu yi gare shi shine shine annabi ke cewa wasallu sallallahu allazi lakum wato wannan haƙƙi da ya danne mu ku roƙi Allah ya Allah ga shugabawa ne ya danne mana haƙƙin ya Allah muna roƙo ka kwato mana haƙƙin Allah bai ce ku fito ku yi zanga zanga ba Allah bai ce ku fito ku ɗauki makami ba Allah bai ce ku fito ku yi ihu akan mumbari ba ku fito ku yi ihu ku ce shugabanni sun zalunce mu sun danne mana dukiyoyin mu sun hana mu albashin mu za mu fito mu yi zanga zanga mu nemi haƙƙin mu Allah ya sa ku haka Allah bai sa ku haka ba me aka ce ku yi ku yi Allah ya isa shine ma'ana wa sallallahu haqqakum ku yi Allah ya isa ga haƙƙin ya Allah wani ya zalunce mu ba mu yafe ba amma ya za ku yi Allah ya isa za ku yi Allah ya isa ne a filin wa'azi ya Allah shugaban kasa ya danne mana haƙƙin mu Allah ya isa ba mu yafe ba azzalimi mugu haka za ku mai ya za ku yi za ku sa goshi ne a ƙasa idan kun yi sallah ya Allah shugabawa ne ya danne mana haƙƙinmu ya Allah shugabawa ne ya cuce mu ya yi babakere da dukiyar da ya kamata muna da haƙƙi da shi ya Allah ba mu yafe maka bi mana haƙƙinmu in ka gaya ma Allah Allah yana ci annabi sallallahu alaihi ya gaya wa mu'az bin jabal lokacin da ya tura shi karɓo zakka eh me annabi ya gaya wa mu'az ittaqi da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab yace ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta domin lalle babu shamaci tsakanin wannan addu'a da Allah in an zalunci mutum ya daga hannu ya roki Allah magana ya kare fa idan shugabanni suka zalunci mutane haƙoƙinsu suka hana su sai talakawa suka daga murya suka nemi taimako suka ya Allah wani ya zalunce mu ya Allah ka taimake mu Allah zai bi musu haƙƙinsu kun gane wannan shine Allah ya isa a fage na sa'a mahanga na salaf ba a yin Allah ya sa kan mumbari ga shugabanni saboda wannan motsar da fitina ne kuma duk abin da zai kawo motsar da fitina baya halatta na'am idan kafara al-hakim bil mal wal manasi idan shugaba yayi babacere da dukiya da kuma mukamai fa hal nasuru alaihi bisala to shin ya kamata mu mai tawaye da makami shi da tambayar da shekarbi ibn Hadi Umayr al-Madkhali yake shugaba an yayi babacere da dukiya kun san ba kere ko shugaba ya kwace dukiya na baitul mali ya zama nashi shi kadai yana sarrafa dukiyar yadda ya ga dama ya bar ku cikin yunwa ya bar ku cikin talauci da wahala an gane babu kiwon lafiya mai kyau babu ilimi babu abincin da za ku ci babu wuta ba kaza mai babu to irin wannan shugaba idan ya yi muku shin yana halatta ku yi fito na fito da shi da makami na'am aljawab jawabi shine nasbiru li ibqa'i للمؤمنين lil mu'minin yace za mu yi hakuri saboda wanzar da ainihin farjini ga mu'minai wa tabqa shawkatuhum qawiyatan kuma ya zamanto wato makamin wato ma'ana wato karfi wato makamin na da karfi wata yakun kuma ya zama to tukobinsa abin zagewa ne ga makiya ba abin zagewa ga musulmi ba kullura takobin su ya zama abin zagewa gawa ga makiya ba abin zagewa gawa ba ga musulmi kare ya zama to takobin su suna zage shi ne su yaki musulmi saboda idan aka yi fito na fito da shi da waye za a yi hada kada ku manta shugaban da yake kan mulki din musulmi ne shi sojojin shi ba musulmai ne to in ka ce za ka yaƙe shi za ka yaƙi sojojin shi su ma za su fito su ce za su kare wannan shugaba ɗin a nan wajen sai zama to faɗa tsakanin musulmi da musulmi kuma akan da za a ce kuna faɗa za a ce kuna faɗa wajen kara aƙida ka san faɗan da ya fi ƙarfi in kana so ka zama ƙarfa wajen faɗa a ce kana faɗa ne wajen kara aƙida amma ina faɗa me yasa nake faɗa wani ne ya kwace min kuɗi wato shugaba wani ya kwace min kuɗi to amma ka san cewa wajen karɓo kuɗi za a yi asarar dukiya za a yi asarar rayuka kai in kana so ka kwato wannan kuɗin to ka sani ba za a yi asarar dukiyar mutane za a yi asarar rayuka kuma wannan kuɗin da ya kwace ma kaɗan ne in ka tashi so kana so ka kwato wannan kuɗin to za a yi asarar kuɗin da ya fi wannan kuɗin da kake so ka kwato haka ne ko ba ka wata ba kila kai kana ganin shugaba ya kamata a ce yana biyan ka dubu hamsin a wata sai yana biyan ka dubu ishirin da biyar ko to saboda haka ya kamata a yaƙe shi saboda a samu shugaban da zai biya mu dubu hamsin to wajen yaƙan shugaba don a kwato dubu ishirin da biyar da ya rage shin mai kuke tunani nawa za a kashe kafin a kwato wannan dubu ishirin da biyar din eh? farko dai hasarar dukiyar da za a yi zai ninninka kai mai san dubu ishirin da biyar sai ka yi asarar biliyoyi an gane ko za ka yi asarar dukiya masu yawa sannan za ka yi asarar rayuka masu yawa sannan za a yi asarar addinin ma mutane mutane za su daina sallah wasu za a kashe mutane a kashe masallatai a kona masallatai sannan makarantar islamiyya su ma a yi rugurgu da su malamai masu karantar da addini an kashe su to idan an kashe malamai masu karantar da addini to ina za a samu ilimin addini kuma babu to shin abin da kake so ka aikata shin maslahan da cutarwa wanda ya wani kai matsalanka kawai ba yana zaluntar ka dukiya abin duniya shi shugaban nan amma in kace zaka yake shi zaka yi asarar duniya da lahira dan mu suna cewa yin tawaye ga shugaba yana kawo asarar duniya da lahira ne an gane ko a lokacin da ake wannan bayani mutane da yawa ba sa ganewa sai idan an tono fitinan sai mutum ya ga kirkiri da gaske ne ashe ya yarda duniya da lahira ne yanzu wannan karatun da muke kuna gani cikin kwanciyar hankali kuna iya sauraro ba kwa waje wai nan gaba idan bala'i ya taso bala'i yayi bala'i wato in ma an in ma kun dage kuke zuwa din ila idan shi malamin shine ya dage ya zo ya rufe ido ya cire tsoro ya zo to ku kuma sauran mutanen ba za ku iya zuwa karatun ba in ma kun zo kuka ji karan jirgin jirgi kuka ji karan bindiga kowa zai rika waje waje wani ma zai tsaya a waje kuma duk bayanin da malamin ke so da sakon da yake so ya sa wallahi ba zai isa gare ku ba sannan zai kai matakin da zuwan ku majalisin ma zai ga gare ku an yi gwai? to saboda haka irin wa'annan Shi ne abin da ya kamata ku ringa bayani ga 'yan ikwanin musulmin, ku ringa bayani ga 'yan sururiya ku ringa bayani ga 'yan hizbut tahrir ku ringa bayani ga 'yan jama'atu tafsir wal hijira. duk wayannan kungiyoyin gaskiya ba su ba sa masu gane wannan hadarin kawai su ne 'yan salafiya su ne Allah ya ba su basira da hangen nesa da suke gano fitina tun kafin ta zo amma su wayannan mutane sai fa idan fitina ta riga ta zo sai su ba ku hakuri ce jama'a da Allah ku yi haƙuri ba mu san haka abin zai kasance ba to saboda haka wannan shine abin da ake muku magana kai kun gane to shine yake muku magana cewa menene ya sanya idan shugaba ya yi babakere da dukiya da mukami kun ji har babakere ma da mukami eh, eh? Eh. shugaba ya kwace mukami ya ba wasu bangaren mutane ya bar wasu shin me ya kamata ku yi a matsayin ku na yan salafiya ya kwace kaga dai mukami ne kirkiri haƙƙin ka ne aka zalunce ka amma kuma in kace zaka zo sai ka kwato haƙƙin ka Allah kadai ya san rayukan da za su salwanta Allah kadai ya san dukiyar da zai salwanta Allah kadai ya san hasarar da za mu yi a addini an gane hatta kasuwanci dan kasuwa baya kasuwanci sai akwai kwanciyar hankali zai yi ka zo ka kasa kaya ne a zo a maka wawa so. ko kuma kayan nan yanzu ya kone ko abin da ya kama da wannan kun gane wannan ai to shine malam ke cewa aljawa nazbiru idan shugaba yayi babakere da dukiya yayi babakere da mukami za mu yi hakuri saboda wanzar da farjini na muminai da kuma wanzar da ainihin karfinsu makaminsu ya zama mai ƙarfi sannan takobinsa ya zama abin zagewa ne ga makiya kada ya zama to karfin mu gaba daya wajen fada ne da ƴan uwan musulmi kana da fada ka san yadda zaka yi ka kashe dan uwanka musulmi ka cutar da shi wa iyaz billah annana idza turna alai domin mu ya walaita ala anfusihim eh. hakurin ba wai su na kansu bane ba ku duba wata magana cewa da aka yi shugaba ya zalunce ku yi hakuri hakurin ba wai dan kanka bane ka yi haƙuri ne saboda mumine ga baki ɗaya eh li'annana idza turna alaihi ja'at mafasidun la awwal laha wa la yace domin lallai idan muka yi tawaye ga shugaba muka ce za mu yi revolution za mu yi zanga-zanga za mu ɗauki makami sai wani irin barna yanzu wanda ba shi da farko barnan da ba shi da farko bai da ƙarshe shi haka da ba haka bane yanzu barnan siriya ya ne ƙarshen shi yakin da ake a Syria mun san farkon shekara bakwai da suka wuce yanzu ya ne karshen yanzu ba wanda yanzu yaki kafa a fara shi ne ake cewa ai za a kare shi amma wallahi da an fara Allah kaɗai san lokacin da za a tsaya yanzu yakin Somalia yanzu ne karshen shi an fara shi an ce ya kai shekara 20 da wani abu ana yi to yanzu za a gama yakin Falastin yanzu ne karshen shi yaushe za a gama mun san lokacin da aka fara amma lokacin gama fa ba mu sani ba misali to irin wannan shine abin da ake gungulu daukan makami ga shugaba an san farkon shi amma ƙarshen ne ba a sani ba ga yakin afghanistan tun da aka fara yakin afghanistan har yanzu shekara shekara nawa aka fara yakin afghanistan yanzu wa ya san shekarun kusa ya fi shekara 20 to amma shi yakin afghanistan ya tabbata yaƙin ya daidaita yaƙin ya dakata shin tattalin arzikin afghanistan ya dawo shin zaman lafiyan afghanistan ya dawo mutanen afghanistan suna kasuwanci cikin kwanciyar hankali suna addini cikin kwanciyar hankali komai cikin fitina ake yi wani lokaci kawai ko da yaushe bom zai iya tashi a cikin garin afghanistan an ce ko shekara ko shekaran jiya bom ya tashi kagari an ce wai an kashe yara a afghanistan sun kai mutum 60 shin a cikin yaƙi na musulunci ana kashe yara amma idan irin wannan fitina ya zo wallahi ƙananan yara jarirai ma sai a kashe ko masu kiran suna ganin ma jihadi suka yi an kashe jarirai ana ganin jihadi to kaga irin wayannan abubuwa suna daga cikin abin da ya kamata ɗalibai na sunna su sani idan kuma sun sani su yaɗa su a yaɗa su a kasuwanni a yada su a makarantun islamiyya malaman islamiyya su karantar da irin wannan manhaji ga ɗalibai yara su taso su fahimci karatu fahimta mai kyau an gano wani ko to da wannan ne ake samun a haifi ɗa mai ido a haifi al'umma masu amfani eh Allah shi kiyaye لأننا إذا سرنا عليه جاءت مفاتيح لا أول لها ولا آخر domin idan har muka ce za mu yi tawaye gare su wato wani irin barna zai zo wanda bai da farko bai da ƙarshe wa tafarraqat kalimatul muslimin kuma sai kalmar musulmi ya rarraba wa Allahu alaihim ala sai Allah ya rinjayar da makiya kansu da zarar kalmar musulmi sun rabu to zaka ga kowa yana nufin sharri ne ga dan uwansa an gare wayannan sun yi gabas wayannan sun yi yamma a lokacin kuma kowa yana neman wani abu zai yi ya cutar da dan uwan shi ne ba wai abin da zai yi amfani da ɗan shi ba saboda kai ya riga ya rabu a nan shedan ba zai ba da daman yin adalci ba wa iyaz billah na'am ya'ni bi sabr alaihim tatahaqqaqu masalihun azima abin nufi wato da yin hakuri da shugabanni wato a nan ne maslahohi masu girma suke tabbata eh? wa tudra'u mafasilun kabira wa khadira nani la nihayata lahu wato da yin haƙuri ga zaluncin shugabanni a nan ne maslaha mai girma ke tabbata sannan kuma ake tunkuɗe barna mai girma mai haɗari a gane in ga talakawa sun yi haƙuri ga zaluncin shugabanni to za a Allah zai tunkuɗe musu barna mai yawa kuma Allah zai tabbatar musu da maslaha mai girman gaske wanda la nihaya laha wanda ba ta da ƙarshe kun ga ina yawan kawo muku misalin Saudiya ko satin da yake na kawo ko da ke kasa irin saudiya Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimansa saboda Allah ya san cewa idan wannan kasa ya zo hannun wasu aƙidu wanda ba ahlus sunna ba to zance na gaskiya wani shekara ba za a yi aikin hajji ba mun ko mutanen da suka yarda a yi fito na fito da shugabanni har na kawo muku misalin Siriya na ce da ashe irin mutanen Siriya su ne mutanen Saudiya su fito su ce za su yi fito na fito da shugabanninsu to wani shekara ba za yi aikin hajji ba dan aikin haji yana yiwuwa ne in akwai aminci ko to Allah ta'ala sai ya azurta Saudiya saboda Allah yana so duk shekara ya aikin hajji cikin ikon Allah sai ya azurta Saudiya da ahlus sunna yan salafiya an gane ko su ne malaman da suke karantar da al'umma suke nuna wa mutane abin da yake daidai in ga duba Saudiya ba a zanga-zanga haramun ne zanga-zanga a saudiya ko ba wai haramun ba haramun ne a musulunci saboda ta hanyar zanga-zanga barna mai yawa yana faruwa ga irin abin da yake faruwa a iraki na kone-konen gidaje kona motoci kashe al'umma ta hanyar zanga-zanga kawai daga zanga-zanga an kama kone-kone an kama kisa an kama kaza to irin shi akwai zanga-zanga da inda zai faru a najeriya ba ɗarin ɓanna za a yi ba dama wani yana nan yana harin wani mai shago da zarar an fara zanga-zanga zai yi kundin bala ya kabbara ya fada cikin shagon ya faso biredi ina fata an gane wannan to duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda yake abun lura mutane duk san su ba an gane ko to ƙasa irin saudiya a ce tana hannun yan yan hawari ko ikwanin musulmi shikenan za a yi yawan zanga-zanga a yi ta yawan zubar da jini a yi yawan kaza magana aikin hajji kuma an dauke ma al'umma na shekaru masu yawa da yanzu irin yakin da ake a Syria shine irin yakin da ake a Saudiya ba shekara nawa ba za a yi aikin hajji ba an fara yakin shekara bakwai kaga shekara bakwai ba aikin hajji kuma shekara bakwai za a yi asara ɗaliban da suke karatu a jami'a islamiyya za su ci gaba yaya maganar da'awa ci gaba da ake samu wajen gina aƙidar mutane yaya za a daina karatu duk jami'o'in nan an kulle su sa'annan tattalin arzikin saudiya za ta mutu gaba ɗaya ba za ta iya ɗaukar nauyin kanta ba zai ta dauki nauyin wani wasu garin zai zama to babu aminci kuma Allah ta'ala ya ce haraman aminan ko wa man da kalabi wa man da kalahu kana amina eh. haka abin da Allah ya faɗa duk wanda ya shiga ya kasance amintacce to saboda Allah ya tabbatar da wannan amincin shi yasa ya sanya yan salafiya su ne suke jagora su ne shugabannin masu mulki su ne kuma ainihin malamanta kaga taimakon da Allah ya masa saudiya kenan kaga iran shugabanci ne karkashin shugabancin shi'a saudiya kuma shugabanci ne karkashin shugabancin salafiya an gane wannan ko eh. na'am فالشارع الحكيم أمرنا بالمعروف wani hana المنكر mai shari'a mai hikima ya umarce mu da kyakkyawan aiki ya hana mu abin ki wa wada'a lana lidhalika sannan ya sanya mana ka'idoji akan wannan minha daga ciki annahu bayyana lana kayfiyata mawajahati almunkarati allati tahsul min alhukam wato lallai wato manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yi mana bayani kaifiya na muwajaha na munkarat yadda ake fuskantar barna an gane wanda yake faruwa ta bangaren shugabanni wato ma'ana shari'a fa bata yi shiru ba ka gaya mana idan shugabanni sun yi kuskure ga hanyar da ya bi ga hanyar da ya kamata mu bi domin a magance wannan al'amari na farko shine ne bi Allah nudi'uhum fi ma'siyatillah cewa kada mu yi ma shugabanni biyayya cikin saban Allah wa amarna idza aradna an siha an nansahu an nansahu kuma ya umarce mu cewa idan muna so mu yi nasiha ga shugaba an nansahu fi sir fi ma bainana wa bainahu cewa mu yi masa nasiha a ɓoye a cikin abin da ke tsakaninmu da shi bil hikima da hikima da wa'azi mai kyau a gane ko kun ji abin da aka ce eh. shugabanni za musu nasiha a yi musu nasiha fi sirri fi ma bainahu wa bainahu fi ma bainana wa bainahu tsakaninmu da shugaban eh. kada a shiga gidan rediyo eh. an ce ka ce la <laughs> ina ta gane wannan ko maganar shiga gidan rediyo aje ana ta faɗin abin da shugaba ya yi ya saba wa karantarwa na salafiya na karantarwa ahlus sunna ya saba wa karantarwa sahabbai karantarwa tabi'ai karantarwa tabi'i tabi'in karantarwa ne na wasu mutane yan bid'a wanda ana kiransu qawarij an gane ko yawwa sami'a wa taqabbala fadak idan shugaba ya saurari wannan nasiha kuma ya amsa alhamdulillah ka ake so kun ji wannan mm. in ka masa nasiha sai ya amsa haka ake so dama falillahi alhamd wa in lam yataqabbal to idan shugaban ya zama to bai amshi nasihan ba fa fal munkaru alladhi takabahu yartakibahu ala nafsi wannan munkarin da ya aikata ya aikata ba waye Allah zai kama shi duk wannan abin da ya aikata ka riga ka mai nasiha ka tsira wa ma ala rasul illa al balagul mubin na'am wa nakunu qad addaina wajibana walhamdulillah sai mu kasance mun isar da wajibin mu alhamdulillah kada mu yi irin na malaman da masu cewa to eh mun ji annabi ya ce ayi wa'azi ga shugaba a koyi hmm. to alhamdulillah mun masa a da muka yi a to ya kici sai a kyale shi to an kar wanda ya eh, tun da mun mai nasiha din ya kici sai a kyale shi mun mai sau daya mun mai sau biyu mun mai sau uku kai mun mai sau goma ya kici to yanzu ya za a yi ai kawai yadda za a yi shine mu fito kan mumbari mu tsitsi ne mishi mu fito kan mumbari mu gaya wa mutane kurakuran shi shin wannan karantarwar sunna ne akwai mutane akwai malamai da yawa wanda suka jahilci wannan saboda ba su karanci littafan salafiya ba da sun karanci littafan malaman sunna da ba su jahilci wannan ba malami zai gaya ma ai tunda an mai nasiha dama wani wanda za ka ganshi kamar ya bi manhaji sai ce dama ai an ce ne a yi musu nasiya a ɓoye to in sun ji kenan to in ba su ji ba a fallasa su to wane ne ya ce in ba su ji ba a fallasa su wane ne ya faɗa a cikin wani hadisi aka faɗa haka annabi cewa ya yi marar amin amirihi shay'an ya karawa hu falyazbir ya ce duk wanda ya ga wani abu game da shugaban shi da yake kyama ya yi haƙuri ba wani magana ka fito kan mumbari ka fallasa su wannan fallasa su akan mumbari ba karantarwar manzon Allah bane ba karantarwar sahabbai bane ba karantarwar tabi'ai bane na'am amma al-khuruj wa sallu sayfi alayhi fala amma yin tawaye da zara takobi da daukan bindiga akan shugabanni baya halarta san bai halarta ba ma dama fi da'iratul islam matukar ya kasance cikin da'ira na me in dai shugaban yana cikin da'ira na musulunci baya halarta ka dauki makami a gare shi wai ana tsoron shugabanni ne ko shi malamin abin da ya sa baya yin nasiha ga shugaban a bayyane tsoron shugaban yake ko to me yasa ba zai gaya mai gaskiya ba a gaban jama'a in yaso ko mai ta fanjan fanjan eh yawa shi malamin da kaga duk malamin da kaga ya ki wa shugaba wa'azi a koyi a bayyane yazo yana wa'azi a koyi ba wai tsoro sa yake haka ba yana bin umarnin Allah ne da manzon sa an gane kuma Allah da manzo manzon Allah ya yi umarni da haka ne saboda tausayin mu tausayin talakawa da Allah zai ce in shugaban ku ya zalunci ku yaƙe shi to zai zama to kasan ku kullun cikin yaƙi kuke kuma kullun cikin rashin zaman lafiya kuke an gane wannan ai zai zama to garuruwan musulmi kullun babu zaman lafiya an gane kuma manzon Allah ya riga Allah ya riga ya nuna wa manzon Allah karshen zamani in ya zo shugabanninmu ba irin na da ne. Allah ya riga nuna ma annabi haka shugabanninmu ba za su zamanto irin na Abubakar da Umar ba kai ba za su zamanto irin Muawiya ba kai ba za su zamanto irin ma Yazid ma kun lura shugabannin ba za su dinga yin adalci ba to in haka yi haka ne duk wanda aka nada sai mun yake shi kenan sai zama to mu musulmi kullun cikin fitina muke kullun cikin zubar da jini muke kullun cikin rashin kwanciyar hankali muke to wannan shine abin da shari'a ya duba ba wai tsoro ake ji ba an gane ana neman maslaha ne ga al'umma a gane idan shugaba ya zo ya zalunce muka kyale shi muka daga hannu wa gaya wa Allah Allah yana jin addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an da zarar mun gaya ma Allah shugaba wani ya zalunce mu ya Allah kwato mana haƙƙin mu jira mu ga abin da zai faru an gane wato za ga cikin hikiman Allah sai Allah ya ɗauke mana shi cikin kwanciyar hankali eh kamar za ka yi magana an ba mu magani ai wannan babban magani ne mu yi hakuri. in muka yi hakuri sannan muka yi biyayya ga Allah muna ta addu'a muna gaya ma Allah matsalolinmu Allah zai share mana hawaye insha Allah Imamu Ahmad Allah bai share mishi hawaye ba ana ta bulala ana ta dukan mutane sai sun bi ra'ayin gwamnati amma daga baya sai da wannan gwamnati ta rushe ba tare da an dauki makami ba addu'a wa'annan shugabanni da suke zalunci ɗaya bayan ɗaya Allah ya ɗauki ransu wannan zai yi mulki sai ya tafi ya mutu wannan ma ya mulki ya mutu wannan ma ya mulki ya mutu har Allah ya kawo shugaba a cikin su ashe akwai shugaba na ƙarshen mai san ahli sunna yana hawa yake to ai shikenan dama shi ya duk dama ya san zalunci ake ya kori ya kori miyagun malamai ya tabbatar da malaman sunna an gane ko hmm. na'am lokaci yayi ko akan na'am shi ko ka yana da malam ko gani na'am sun karanta da shi da ake da ana bi ya taɓa yin irin wannan dan wannan na tambaya cewa wato kun halarci inda malaba gumi yake karatu kun dan zauna da shi kun ji karatun shi hmm. wato ma'ana mun ji karatun shi eh. shin karatun malam mun taɓa jin malama gumi a wajen karatun shi yana kama sunan sarakuna yana aibanta su ko shugabanni shi na gaskiya baya yi bil hasali malam abu gumi yana da kyakkyawan alaka da masu mulki eh. kusan wayannan sarakuna ma da ake cewa na gargajiya idan malam abu gumi zai je sauka an gaishe shi sauka in akwai mai unguwa sai malam ya biya wajen mai unguwa in hakimi ne malam zai biya wajen hakimi ya ɗauko hakimin su tawo tare haka malam ce yi sai ga malam ya taho tare da hakimi in tudun wada ne sai malam ya je dauko hakimin tudun wada sai ya zo ya ce mai na zo sauka ne ainihin wajen lardinka na zo shi ne na ce bari zo mu tau sai ga hakimin ya biyo shi an yi wannan sauka da malam da hakimi amma magana wai a malam ya fito cikin rediyo kowa yana aibanta shugabanni gaskiya ba manhaji malam bane in ko mutum ya ce muku manhajin shi ne ya kawo kasar guda ɗaya na shi an gane to wannan shi ne ga wata tambaya assalamu alaikum malam ina da tambaya wai da gaske ne yan shi'a suka kashe husaini to wannan tambaya tana da ɗan tsawo amma za mu taƙaita ta insha Allah cewa da gaske ne yan shi'a suka kashe husaini to abin da yake faruwa wato jika manzan Allah shugaban samarin aljanna shine ainihin wato husaini wato hasan da husaini ko da annabi ya ce su ne sayyida shababi ahlul janna Allah ta'ala ya ƙara musu yadda Allah ya gafarta musu Allah ya amshi shahadan su a wato nan bayan Allah wato ma'ana Husaini wata rana yana zaune a can ainihin Madina sai aka yi masa wato ma'ana wata rana wata Husaini yana nan sai aka yi masa wasiku. Wasiku da yawa daga Kufa aka aiko mai da wasiƙu wasiƙu wasiƙu cike da ainihin bayan rakumi kuma da ya duba wasiƙun wasiƙun gaba ɗaya suna cewa ne ya kai jikan manzo mun maka mu baya'a. yanzu ka zo ƙasar kufa ƙasar kufa yanzu babu wani shugaba kai kawai muke jira mu naɗa ka shugaba ku fahimci wannan ya kai jikan manzo ka zo ƙasar kufa kai kaɗai muke jira babu wani shugaba yanzu wanda yake ƙasar kufa ka zo mai maka mubaya'a ku fahimci wannan eh. to da jikan manzo ya ji wannan magana kawai sai ya gamsu saboda ya ga wasu bayan Allah suka zo sun zo da ainihin wannan wasiƙa cike da bayan haƙuri kuma da dare cikin dare to ina kuma da rana ne ya zai kasance inda da rana ne ba tunda a cikin dare aka masa wannan mubaya'a da wayannan wasiƙu cike da bayan raƙuma ina kuma da gari ya waye a lokacin nan sai jika manzo da ya ga mutanen da suka kawo wannan wasiƙun sai jika manzo ya gamsu suka ce suna nan suna jiran shi ya zo za su mai mubaya a gaba ɗaya sai jika manzo ya shirya ya kama hanya zai tafi kufa a lokacin da ya kama hanya ɗan uwansa sun gan shi hatta uwar mumini aisha radiyallahu anha ta gan shi da Muhammadu bin Hannafiya ya gan shi da Abdullahi bin Umar ya gan shi jika manzo ina zaka je yace zan je kufa ne saboda mutanen kufa sun ce in zo babu wani shugaba za su mu baya haka dai haka ne ce kai bawan Allah kace yayi kanka ka san waɗannan mutane ba su suka suka ainihin kewaye mahaifinka yan shi'a hmm. yan shi'a na kufa su ne suka kewaye mahaifinka suka zo suka mai shigo shigo ba zurfi ƙarshen al'amari an kashe shi saboda haka idan har kai biyayya yan shi'a na kufa za su yi ma shigo shigo ba zurfi sa aka shika yadda aka kashe mahaifinka shi kuma da yazo sai ce gaskiya shi yana ganin mutanen da suka zo din nan mutanen kirki ne da wuya su yaudare shi aka ce jika manzo je kusan hatta wasu daga cikin ahlul bait da wasu daga cikin sahabbai suka matsa suna so su kwantar mai da hankali su nuna mai kada ya kuskura sai ya je wannan waje amma kuma malamai suna cewa idza ja alqadar sulibal aqal idan kaddara ya zo sai a zare wa mutum hankali a lokacin nan jika manzo ya kama hanya ina ganin an ce daga cikin sahabbai ko mata ko Aisha ce ma ta rike ta rike ainihin igiyar rakumi tana kuka wannan bawan Allah ya ce fa sai ya ji ina ganin ya tara ainihin magoya bayan suka dumfari kufa a matsayin in ya je garin kawai babu gwamnati kawai za a mai bai'a yana shigowa cikin wannan gari da dare sai ya rasa ma inda zai shiga kaga ya kamata tunda an ce ya zo ya kamata a ce yana zuwa sai a me sai a tarbe shi da ya zo garin ba kowa kuma ya zo ya rasa ma inda zai shiga al'amari ya rikice masa aisha an ce in zo wannan gari bari ba gwamnati ma ce ya shigo sai ya ga alamar lallai gari ba akwai gwamnati kuma ya rasa inda zai shiga ya buga nan ya buga nan ya buga nan ba da ƙyar ya samu wata tsohuwa ta ce mai a ah, bawan Allah wane ne ya ce waye kai ce jika manzo Allah Hussein ne? kai ne me kawo ka nan wajen ya ce ai mutanen mutanen Kufa suka ce yanzu ce kai baka san yan shi'a na Iraki bane sun yau ka ne shigo cikin ɗaki da sauri ta shigo da shi cikin ɗakin ta ta ɓoye shi to tana yana cikin wannan ɗaki labari ya kai zuwa ga ainihin gwamnan garin Ibn Ziyad cewa ga Hussein ya zo zai karbi gwamnati a nan wajen shi ne abin da ya faru ya faru cewa shi ma ya je kai magana zuwa ga Yazidu Yazidu ya ce ya ɗauki matakin da ya dace to ina ganin a lokacin da wannan abin ya faru abin ya kai ga aka kashe ainihin jika manzo magana ne mai tsawo eh. su waɗannan mutanen da suka ce ya zo suka mai wasiƙa cike da ainihin a bayan rakumi wato ba a gansu ba har gari ya waye munafiki da gari ya waye ainihin aka zo sojoji suka zo na ibn ziyar suka zo wato shi mutanen da suke cewa za su goyi bayan hussein suka watsa gaba daya suka bar husaini ah, radiyallahu an suka bar shi da shi da sojojin ibn ziyar har ya zama to husaini ya yi iya kokarin shi daga bayan suka kashe shi a wajen da ake kira karbala ya shahada Allah ya gafarta masa Allah ya kara masa yarda to kaga a takaice dai magana ne mai tsawo hmm. dan maganan kisan shi da a Karbala da Abu akwai mangaru mai tsawo a cikin shi hmm. sannan kuma akwai ainihin kirkiran ƙarya na su ƴan shi'a din hmm. to kaga a nan wajen yanzu an kashe shi a Karbala sai kuma ƴan shi'a suka fashe da kuka suka ce an zo an kashe jikan manzo azzalumai yazidu da waye suka kashe shi kaza kaza kaza kaza da sauransu an gane wannan ko to shine ainihin wasu daga cikin ahlul bait suke cewa babu wanda ya kashe jikan manzo face ku ƴan shi'a don ku ne kuka ce kuka yi ma Husaini shigo shigo ba zurfi kuka ce ya zo kasar Kufa za ku yi masa bai'a kuma ya saki jiki ya dauka akwai mutane ya zo da yan sojoji yan kaɗan ya zo ashe babu kowa kuka gudu ka ɓoye kuka sa gwamnatin ibn ziyar gwamnatin yazid ta kashe ainihin husaini radiyallahu anhu to anan wajen yanzu waye janyo mai bala'i waye janyo mai wannan bala'i yan shi'a to ko bayan sun janyo wannan bala'i sai kuma suka koma suna ta tsinuwa ga ainihin gwamnatin Bani Umayya Allah ya tsine gwamnatin Bani Umayya ta kashe Husaini suka koma suna sa bakin kaya wannan bakin kayan da gidan suna sawa za ga gobe Ashura za ga yan shi'a sun sa bakin kaya wai suna bakin cikin kashe Husaini da aka yi kuma suna tsine ma wanda ya kashe Husaini za a wannan lokaci za ka ga wato wasu daga cikinsu suna ɗaukan ainihin ƙarfe suna dukan jikinsu yana fitar da jini wai saboda jinin da ya zuba na Husaini wai saboda sun yi sakaci sun yi sakaci suna kallo a kashe shi ba su yi wani abu ba bari su rika zubar da jinin su an gane wannan ko to mutanen da suka aikata irin wannan ta'addanci ga jikan manzo Allah zai kyale su haka ba zai kyale su ba eh. to wannan shine abin da ya faru ga shi Husaini eh. saboda haka idan irin wannan abin da ya faru idan har abin da ya kamata mutane su ringa yi wato ka daina cika saurin yadda da magana sai ka yi bincike kaga duka manzo wato kuskuren da yayi da aka aiko mai da wannan wasiƙa ya kamata duk da ya tura din ya tura da wannan muslim bin aqil to muslim bin aqil shi kuma a can ma kafin ma abubuwa suka faru shi ma aka kashe shi misali kaga muslim bin aqil ya tura to irin wannan shine abu mutum ya tsaya ya bincika sai ya tabbatar da gaskiya abu sannan ya hukunci idan har abu aka kawo maka labari an gane labarin baka san gaskiyar shi ba sai ka ɗauka kai aiki da shi to ka zama ɗan ta'adda an gane wannan ko in ka tsaya kai bincike ka tabbatar da ga yadda al'amari yake sa'annan sai ka zartar da wannan al'amari an fahimci wannan to wannan shi ne to kaga 'yan shi'a sai su ringa dingina mawa su ringa cewa ai ahli sunna ne suka kashe ainihin yazidu a suka kashe ainihin husaini saboda rashin adalci ka gane to irin wannan kuma wani kawai zai duba ne wani bangare yake so su ɗabi'a mutane kenan idan ina son wannan bangare to shikenan duk abin da ka faɗa gaskiya ne shi ɗaya bangaren ma ba sai na bincike ba sai na bincike shi ba kamar yanzu da yawa daga cikin 'yan shi'a kawai abin da mutanen suka gaya musu suke yarda ba sa duba ɗaya bangaren su ga abin da ya faɗa ɗin to duk mutumin da ya faɗi yake irin wannan baya bincike yake yanke hukunci zai yi nadama a rayuwarsa an gane ɗaukan bangare ɗaya ba bangare ɗaya Allah ta'ala shi kiyaye to wannan kenan a takaice abin da ya faru ga jikan manzo radiyallahu an an gane amma su ahlus sunna mai matsayin su matsayin ahlus sunna shine sun yi bakin ciki kwarai da gaske ga abin da ya faru ga jikan manzo kuma sannan ba su goyi bayan kashe jikan manzo ba kuma sannan duk sanda suka tuna da kashe jikan manzo suna yin istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sama wannan shine abin da Allah ya ce mu yi eh. allazina idza asabarhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wanda idan musiba ta same su sai su ce lalle ga Allah muke kuma ga Allah zamu koma wannan shine abin da Allah ya ce mu yi to duk sanda muka tuna da kisan Husaini da ta'addancin da aka yi da kashe shi zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gano wannan ko to wannan shine sannan kuma azumin da muka saba yi na Ashura ba zan fasa ba saboda yanzu misali yanzu wato ranar Idi sai ya zamanto an kashe wani sahabi sai mace to tunda an kashe wani sahabi kisan gilla bar a daina yin idi sai a koma bakin ciki saboda an kashe wannan sahabi eh? yanzu kawai duk ran idi a ce muka yi bincike muka ga cewa akwai wani sahabi da ya mutu ran idi to kawai sai mu sa bakin kaya mu ce ran idi yanzu ya zama ranar bakin ciki ba maganar idi kuma haka ne wato shi wannan azumi na ashura da ake yi tun kafin zuwan kafin a haifi husaini an fara yin shi ko kuma ba magana kafin a haifi Husaini ba kafin Husaini ya girma ana yin shi an gani azumin Ashura manzan Allah ya yi azumin tun a jahiliya sannan kuma da musulunci ya zo manzan Allah ya ci gaba da yi haka ne nan idan mun ce tun a jahiliya an yi azumin Ashura wato kasan mutanen jahiliya asalinsu musulmi ne asalin kafiran maka menene su musulmi ne to amma me yasa suka koma kafirai tun lokacin da amr bin luhai ya kawo gunki ce su bauta masa a lokacin ne musulunci ya juya ya koma kafirci ne dalilin da ya sa Allah ya turo annabi amma asalin mutanen makka suna bin addinin annabi ibrahim ne to da aka ashura sunna ce ta annabawa tun daga zamanin annabi ibrahim da isma'il sai mutanen makka kafiran makka suna yi to shi ma manzon Allah yana yi yana yin wannan ashura din kun gane da manzon Allah kuma ya zo madina sai ga yahudawa suna yi yace me yasa kuke yin azumin ashura kamar yadda hadisin muslim yanzu kace muna azumin ashura saboda wato ainihin godiya ga Allah annabi Musa alaihi salam yayi azumin ashura saboda godiya ga Allah da ya kwace mu daga fir'auna an gane wannan ko shi ya sanya annabi Musa yayi azumin ashura sai annabi ya ce a ahaqu bi Musa minku mu muka fi cancanta da Musa fiye da ku sai annabi shi ma ya kama azumin ashura din kun gane to azumin ashura kaga tun da kaga manzon Allah yayi Allah ne ya ce yayi azumin ashura wahayi ne daga Allah an gane ko tun da manzon Allah ya kuma Allah ya ce laqad kana lakum bi yawa to tun da manzon Allah yayi azumin ashura kuma duk shekara ana azumin ashura to har manzon Allah ya rasu ana yi daga baya bayan annabi ya rasu sai aka zo aka kashe ainihin jikan manzo to wannan kashewan zai samu dakatar da wani ibada wanda Allah ya umarce mu yi to wannan shine abin da ya shi suka yi dan maganan azumin ashura yana nan a rubuce a cikin littafan ahlus sunna da littafan suka zai shi din a cikin littafan hadisin su hadisai da dama sun inganta da suke nuna cewa ayi azumin ashura ina fata gane wannan to amma sai shi'a suka kirkiro bid'a na wannan wannan husainiyat din da zaran wannan wannan lokacin ashura ya zo su ta daga murya suna kuka suna fasa jiki suna kaza an zalunce su alhali su suka janyo wannan musiba din saka ahli sunna ba su daina wannan suna nan suna yin azumi an gane sannan kuma ahli suna suna raddi ga masu cika ciki ko mutanen da in ashuran ya zo a dafa abinci a dinka sabon kaya a rambada kwalli a yi kaza a yi kaza a yi kwalliya da sunan ana farin cikin cika ciki to saboda haka wannan cika ciki ba shi da asali a cikin addinin musulunci mutanen da suka kashe ainihin Husaini radiyallahu anhu daga cikin mutanen Sham yan nawasib masu kin jikan manzo su ne da suka ga jikan manzo yayi shahada suke ta farin cikin mutuwarsa to wannan farin cikin mutuwarsa yasa sai suka dafa abinci suna ta hawa dawaki suna ta biki suna biki suna murna sai suka maida abin biki na shekara shekara su kuma yan shiya suka suka maida ainihin wannan bakin ciki da sa tufafi husainiya ne ya zama biki na shekara shekara kaga bidiyoyi guda biyu kenan eh. an tunkuɗe wata bid'a da wata bid'a an gane wannan ko to sai ya zamanto sun kirkiro ma hadisi yan nawasi cewa man wasa ala ala ahlihi yawma ashura wasa wasa Allahu alaihi fi baqiyati sanati duk mutumin da ya yalwata ma iyalansa ranar ashura wai Allah zai yalwata mai sauran shekarunsa to wannan hadisi bai inganta ba malamai ibn taymiya ma ya ce hadisin bai da asali ba an gane wannan ko ba hadisi bane ingantacce da ifi ne sosai baya halatta wannan cika cikin. to yanzu in mun ga mutane suna shiga ciki a Najeriya me za mu dauke su za mu dauke su yan nawasi a'a za mu dauka ba su sani bane sai mu wayar da su mu ce kada ku yi cika cikin nan dan sunna ne na yan nawasi an gane sunna ne na mutanen da suke kin jikan manzo kada Allah ya riskar da ku da su idan aka yi musu bayani dalla dalla ba su gyara ba to Allah zai iya riskar da su kuma jona wannan to wannan shine dai ainihin fahimta mai kyau dangane da wannan magana ashura da tasu'a yau din nan annabi annabi ya ce in Allah ya rayar da ni zuwa shekara mai zuwa zan yi tasu'a dan annabi da ashura yake yi Kuna ne? to sai annabi da ya faɗi wannan magana sai Allah ya ɗauki ransa shekara ya zagayo bai samu ya yi tasu'a ba sai an gane wannan ko saboda haka shi wannan tasuwa din annabi ya nuna sunna ne an gane tunda ya riga ya ce in Allah ya bashi a tsawon rayuwa zai saka an ba mu dama mu yi tasu'a da ashura eh? idan mutum yayi an ce in ma mutum yayi wato yawman qablahu a yawman ba'dahu yayi yawman qablahu yayi kwana ɗaya kafin kafin ainihin ashura yayi kwana ɗaya bayan ashura an ce wannan yafi an samu asari daga ibn abbas hadisin da ya zo marfu'i da ifi ne sannan kuma na biyu akwai wanda ya zo a yi tasu'a da ashura ɗin wannan shine na biyu a wajen daraja sannan akwai kuma na yin ashura ɗin shi kadai annabi ya ɗan nuna kyama kada wato game da yin ashuran shi kadai in zai yiwu saboda koyi da yahudawa ne annabi ya nuna saboda a saba ma yahudawa ayi yi tasu'a da ashura kada a yi ashura shi kaɗai amma kuma yin ashuran shi kadai ɗin malamai sun ce ba wai haramu ne. ba makaruhi bane sai dai yin wancan shi yafi kun gane wannan ko in mutum ya hada guda uku can ko yayi guda biyun nan yafi da mutum yayi guda ɗaya amma in mutum ya zama gobe gobe ne kawai zai iya yi kalas la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah shi taimake mu hmm? na eh gaba ɗaya hadda mai eh dama ba dama ai ga tambayar nan ai wannan shi ne tambayar insha Allah kuma amsa na walekun salam a haɗa sallah ne na kamar wanda kamar wani ya shaɗa eh. wakala walekun salam malam a ƙirin shi a dama yaudara ce dama haka ne tabbas Eh, lokaci ya riga ku bari sai Allah ya kai mu saboda wayannan tambayoyin ku bari sai gobe in Allah ya kai mu sai mu amsa su zai fi na me kace malam wa alaikum assalamu alaikum eh ne kai shugaban kara kotu ba laifi bane yayi kai shugaban kara kotu me laifin shi zamanin manzo Allah ba kai shugaban kotu ba shi dai abin da yake faruwa in shugaba ya zalunce ka zaka iya neman haƙƙin ko za ka kai shi ƙara kotu ne in dai ƙaranka ka zai fito in ai da maka ƙara kotu ai neman haƙƙin ka ne ta hanyar lumana alƙali sai ya bi ma haƙƙin ka a je a yi ta shari'a har abuwa su ba wannan ba tawaye bane dan mutum ya kai shugaba ƙara kotu bai mai tawaye ba wannan yayi daidai haka ake so eh Mm.